A shirin lafiyarmu na wannan mako ɗalibai sun koma makarantu a azuzuwa duk da yake ana ci gaba da fuskantar yaduwar cutar corona virus Ƙwararru sun ba da shawara akan yadda ɗalibai da malamai za su kare kansu daga yaduwar COVID-19. Muna kuma da rahoto kan wani salon ilmantarwa a Afirka ta Kudu. Daga ƙarshe za ku ji halin da ake ciki dangane da ɓarkewar cutar kwalara a Najeriya. Waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafi da su a wannan shiri na lafiyar mu. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu. Sunana Alheri Grace Abdu mun gode da kuka kasance tare da mu a wannan shirin. Yayin da ake buɗe makarantu da komawa azuzuwa ƙasashen duniya, asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF da kuma hukumar lafiya ta duniya suna kira da aiwatar da shirin rigakafin COVID-19 ga dukkan malamai da kuma ƙananan yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa gaba waɗanda suke fama da wani laulayi sabili da ƙarin yaɗuwar nau'in Delta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi da cewa ƙasashen nahiyar Afirka da dama ba su cima wannan gurin rigakafin ba, sabili da haka barazanar wannan sabon nau'in cutar mai sauƙin kamawa zai zama babban ƙalubale wajen ci gaba da koyawa yara karatu a azuzuwa. Bayan rufe makarantu na tsawon kwanaki, waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka sun koma makarantu a azuzuwa. Hukumar Lafiya ta Duniya da abokan aikinta sun tsara hanyoyin da makarantu za su bi na kariya da suka hada da ilmantar da ƙananan yara game da cutar da kula da tsafta da kuma tabbatar da iska tana shiga azuzuwa yadda ya kamata. Bari mu fara a ƙasar Somalia inda gwamnati ta sake buɗe makarantu duk da ƙarin yawan waɗanda suke kamuwa da cutar corona. Kamar yadda Mohammed Sheikh Nur ya ruwaito daga Mogadishu, ana bayyana damuwa kan ko matakan da aka ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar sun isa, ga Baba Yakubu Makiri da fasarar rahoton. Da sanyin safiya a wata makaranta a Mogadishu, kanin ɗalibai sun isa domin shirya ayyukansu na wuni. babu ko ɗaya da ya sanya takunkumi na rufe fuska a cikin ɗaliban yayin da suke cuɗanya da juna alhali kuwa kasar na fuskantar sake bullar cutar covid-19 khadija adam ita ce shugaban makarantar da take da alhakin kula da gudanar da makarantar tana da aiki mai wahala a gabanta na kare ɗaliban a lokacin da suke makaranta muna yawan tunasar da ɗalibanmu akan kula da tsafta ɗaliban sun fahimci muhimmancin wanke hannayensu mun shiga da roƙonmu ga ma'aikatar ilimi ta kuma taimaka mana da abubuwan wanke hannu muna horar da ɗaliban cewa dole ne su shafa wa hannayensu sanadarin kashe ƙwayar cuta ko hand sanitizer kane su sanya takunkumi domin a ci gaba da buɗe makarantar a ƙasar somaliya har yanzu akwai rauni wurin zuwa karɓar rigakafi masu raunin garkuwar jiki su ne tsofaffi kana ana jin tsoron sake buɗe makarantar ka iya baza cutar tsakanin ɗalibai wanda a ƙarshe za su jefa iyalansu cikin haɗari abdul fatah muhyiddin ɗalibi ne a wannan makarantar yana kuma jiwa tsofaffinsa tsoro lallai ina da damuwa akan coronavirus da ta sake dawowa kana ta yi tsanani ina da damuwa game da lafiyar iyalina tun da aka bude makarantar don kuwa zan iya kamuwa a makaranta kuma na kai cutar a gida wurin iyalina Kullum makarantu na lokaci mai tsawo sakamakon annobar ya yi mummunan tasiri akan yara matasa a somaliya akwai yara da dama da suke barin karatu kuma hakan na kawo tsaiko ga ingancin rayuwa da tattalin arzikin iyalai abdul fatah mahmud dan kasuwa ne a mogadishu kuma bayan ya tashi daga aiki yakan ɗauki lokaci yana karantar da 'ya'yansa mata su biyu da zimmar za su cike lokacin karatu da suka rasa dokar kulle na lokaci mai tsawo ya yi mummunan tasiri a kan karatu wasu 'yan mata sun yi takaici da karatun wasu sun yi aure har ma wasu sun fara haihuwa yaran maza da suka daina karatu sun koma sun zama yaran mota wasu sun yi ƙaura zuwa wasu wurare daɗewar dokar kullin ya shafi karatu ainihin muhammad abbi babban daraktan ma'aikatan ilimi a somaliya ne shi ma ya tabbatar da mawuyacin hali da ake ciki. Babbar illa da cutar coronavirus ta yi wa ilimi ita ce, ko ɗalibai kalilan da suka nuna juriya wurin ci gaba da karatunsu ba su yi kokari ba a wurin jarrabawa da suka yi. Kokarin nasu ya yi ƙasa ainihin fiye da duk wasu lokutan baya, ingancin ilimi ya faɗi warwas hakan ne kuma ya sa wasu makarantun suka daina aiki yayin da ta sanar da sake buɗe makarantu ma'aikatar ilimi ta ƙasar somaliya ta yi alkawarin ɗaukar matakan kariya don ganin tsarin karatu ya dawo yadda yake za a buƙaci ɗalibai su sanya takunkumin rufe fuska kana su bar tazara tsakaninsu da ma wasu matakan ko da yake ba waɗannan matakan duka ake bi ba kamar yadda aka gani a wannan makaranta a birnin mogadishu Dr. Abdullahi Bula Magarba, daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa a Najeriya, ya yi ƙarin haske kan matakan da ya kamata a ɗauka na daƙile yaɗuwa nuba corona a makarantu a hirarsu da wakiliyarmu Hawa Umar ga bayanin nasa. To a yanzu ainihin allurar rigakafin corona ba mu sa ta a cikin rutin ba kullum za a ba ba mm. kowace ko kuma kowanne mutum ya kamata ije shi a kowace karamar hukuma akalla za a samu wurare uku zuwa biyar za su je su yi a faɗa muku wata su je su yi yanzu dai gaskiya sai dai mutum ya je shi inda ake yi ai ita jinyar ba ta da wani iyaka cewa ko ba za ta kama yaro ba ko za ta kama dattawa ne kadai ko kuma mata ne kadai ko maza ne kadai haka a jinya ba ta da wannan ainihin wato iyakar amma abin da yake aukuwa shine aiki ana yin sa da ilimi ba wai da ka kawai ake yi ba muna aiki da kimiyya kuma kowa ya sani coronavirus nan sabuwar cuta ce saboda aka kusan kowa mako ya ake yi wannan shi yasa a turanci ake ce mata novel virus saboda sabuwa ce ina tabbatar muke cewa har hukumar lafiya ta duniya da ake cewa WHO su kansu a har yanzu nazari akan cutar nan saboda ka ba mamaki yau mai aiki da abin da muka sani gobe kuma wani sabon abin ya zo so abin ya zama kamar dynamic ne so um, a iya saninmu na yanzu da kuma abin da bincike nuna shine zai fi kyau a ce lallai a takaita ba da rigakafin nan ga mutanen da suke sama da shekara goma sha takwas har yanzu ana nan ana bincike a ga cewa ko ah, za a iya ba wa yara kasa da haka amma har zai mu samu cikakken bayani ah, akan hakan ba shi sa muka tsaya kan yara a ah, mutane sama da shekara goma sha takwas amma kuma yaran da suke kasa da shekara takwas kamar wato 'yan firamare da 'yan nursery haka to wa'annan yara a gaskiya a yanzu ba rigakafi za a basu na ainihin allura ba sai dai rigakafi na ainihin wato matakan tsaro Sharuɗan da aka gindaya na takaita yaɗuwar COVID-19 ba hana ɗalibai zuwa makaranta kawai yayi ba, amma ya shafi ɗakunan binciken kwakwa. Jami'ar birnin Johannesburg tana taimakon ɗalibai samun ilimi a wannan fannin ta wata hanya ta daban. Fasarar rahoton Linda Givertash wadda ta aiko mana daga birnin Johannesburg. Wannan yana iya kama da wani wasa na nishaɗi, amma waɗannan ɗaliban ƙasar Afirka ta kudu suna ƙara zurfafa ilimin kimiyyar su ne Cibiyar haɓaka fasaha biyar a Jami'ar Johannesburg tana taimakawa ɗalibai ganin ƙwayoyin cuta da na halitta da ido baya iya gani saboda rashin girman girmansu. Ɗalibai suna koyo ta hanyar yin mu'amala da waɗannan fasaha. Yana sa su mai da hankali da za su iya ganin ƙananan abubuwan ban mamaki na kimiyya. Suna iya yin mu'amala da waɗannan abubuwan, kuma a zahiri za ka iya maimaitawa akai-akai. Yana daga cikin manyan fa'idodin koyo ta wannan hanyar. Tun kafin annobar coronavirus ta sa Afirka ta kudu ta zama inda cutar ta yawa a nahiyar, ɗalibai suna da takaitaccen lokaci ne a ɗakunan gwaji, amma banda ta na'urar BR. Jami'ar ta samar da BR da ake amfani da Google Cardboard wanda ake yin sa a ƙasa da dala ashirin kuma yana aiki da kowace irin wayar salula. Zan yi amfani da abin da aka bani cikin kwanciyar hankali daga kan kujerata daga gida. Kawai za ka iya zuwa shafin YouTube wanda za ka iya amfani da wayar salularka idan tana iya ɗaukar manhajar. Sannan a zahiri za ka iya ganin ƙananan kwayoyin halitta game da kowane irin ilimin kimiyya da kuke karantawa a lokacin. Uh, Biyar ba kawai ga karatun kimiyya da fasaha da injiniyanci da lissafi take taimaka ma waɗannan ɗalibai ba STEAM. haka kuma tana haɓaka malamai da za su zo su iya amfani da fasaha don bunƙasa STEM a makarantun firamare da sakandare matalauta. Talibai da suka fito daga gidaje matalauta da makarantun unguwannin marasa galihu inda ba su da cikakkun ɗakunan gwaje-gwaje da suke da kayan aiki kuma abin takaici saboda irin yadda suke yin karatun tsarin STEM abin baya ƙara musu ƙwarin gwiwa ci gaba da karatu a makarantun gaba da sakandare. amma yayin da dalibai ke komawa aji malamai sun ce sauye-sauyen annobar game da koyon karatu za su ci gaba da kasancewa makomar koyarwa a zahiri ta kasance an hada da zuwa makaranta da ta yanar gizo ko koyarwa ta yanar gizo ta inda za mu haɗu mu yi mu'amala ta fuska da fuska don haka ɗalibai akwai lokacin da aka ware na musamman da za su halarci aji amma wannan yanzu za a haɗa tare da koyarwa ta yanar gizo ba na tunanin za mu koma yadda muke a baya jami'ar johannesburg tana aiki tare da ma'aikatar ilimi ta ƙasa afirka ta kudu don samar da na'urorin biyar ga makarantun gwamnati idan shirin ya yi nasara suna fatan su yi shi a duk faɗin ƙasar da kuma nahiyar baki ɗaya jami'an kiwon lafiya a najeriya sun ce kimanin mutane dubu ɗaya da ɗari takwas ne suka mutu ta dalilin kamuwa da cutar kwalara bana yayin da aka samu ɓarkewar cuta a sama da jihohi 20 na ƙasar Domin shawo kan wannan cutar da ke yaduwa ta wajen amfani da ruwa mara tsafta, ma'aikatar kula da muhalli ta kasar tana karfafa jama'a su tsaftace muhallansu, ta kuma shiga tsaftace garuruwan da aka samu bullar cutar. Ga fasarar rahoton Timothy ibezu da ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Jami'ai a wannan sansanin 'yan gudun hijira da ke Abuja sun ce an samu akalla mutane 40 da suka kamu da kwalara a wannan watan da ya gabata. Mafi yawancinsu wani likita Adamu Salikaya ne ya yi musu magani a sansanin wanda yake tura waɗanda ciwonsu ya yi tsanani zuwa asibitoci. Jami'an sansanin sun ce mutane goma sun mutu a ciki har da Istifanus Bitrus yaro ɗan shekara bakwai wanda ya mutu da safiyar huɗu ga watan Agusta bayan an ba shi kulawar gaggawa na gudawa a kantin magunguna na Selikaya. Na roshin na kai shi asibiti ya sha drip bakwai sai dan sauki shine wace gari karfi goma sha daya na ranar rasu gudawa alama ce ta mutum ya kamu da cutar kwalara wayar cuta da ke kawo ƙarewar ruwan jiki tun bayan barkewar cutar a sansanin jami'ai suka mai da hankali wajen ganin sun inganta tsaftan wurin domin dakatar da yaduwar cutar amma selekaya ya ce samun tsafta mai kyau na da matuƙar wuya duba da yadda aka gina gidaje babu wadataccen ruwa. We lack so many basic amenities like toilet facilities. Ba mu da abubuwan more rayuwa da yawa kamar kayan bayan ɗaki, cibiyoyin kiwon lafiya da kuma wasu kayayyakin more rayuwa. Ba mu da ruwan sha mai tsafta. Waɗannan su ne abubuwa da suke janyo ɓarkewar annobar kwalara. Hukumar Yaƙi da Cututtuka a Najeriya (NCDC) ta ce adadin waɗanda suka mutu daga cutar kwalara a wannan shekarar ya kai 1,800. A ƙirga na ƙarshe, akwai kimanin mutane 48,000 da suka kamu da cutar a jihohi 24 a cikin jihohi 36 na Najeriya. Ma'aikatan lafiya sun ce suna ɗaukar mataki. Um, Muna da shirye-shirye akan cutar kwalara da a yanzu suna ƙasa, wanda ya yi daidai da ƙoƙarin yaƙi da yaɗuwar kwalara. Kwalara tana da sauƙin kamuwa daga cin abinci ko kuma ruwa. ambaliyar ruwa da ake samu lokacin ruwan sama yana ba da gudumawa wajen yaɗuwa. ruwa zai tafi kwanan nan amma kuma waɗanda abin ya shafa sun ce idan ba a faɗaɗa sansanonin irin wannan ba to kwalara za ta ci gaba da zama barazana. To masu kallon mu idan ana son labarai da dumi su ko kuma ƙarin haske kan cutar coronavirus ko ma cututtuka da muke ambato a wannan shirin sai a garza ya shafa mu na intanet ya hausa da kuna kuma iya biyo ni a shafina na twitter a alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada a manta. a rika kiyaye dukkan sharuɗa da ake gindayawa domin kula da lafiyar mu mu zauna lafiya mu kuma rika kula da lafiya a kowace rana.